Mai sauraro Nurado Suleiman ke maka barka da warhaka cikin sabon shirin muhallinka rayuwarka wanda ke tattaunawa kan lamuran da suka shafi noma da kiwo da kuma canji ko ɗumamar yanayi daga sashen Hausa na Radio France International RFI. makonni biyu da suka gabata wannan shiri ya soma lekawa wasu daga cikin yankunan karkarar da ke sassan arewa maso yammacin najeriya don jin tasirin da hararen 'yan bindiga da satar mutane ke yi kan ayyukan noma a wancan lokacin an saurari shirye-shirye har kashi biyu dangane da tasirin matsalar tsaron kan noma inda muka leƙa sassan sokoto da kuma jihar kaduna a wannan makon muhallinka rayuwarka ya yi tattaki ne zuwa jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya inda hare-hare da mayakan boko haram ke kaiwa suka hana dubban manoma zuwa gonakinsu kamar yadda lamarin yake a wasu sassan arewa maso yammacin kasar masana dai sun kesa cewa yanzu haka akwai kimanin manoma saba'in da da suka wa gonakinsu a jihar ta borno da ke yankin arewa maso gabashin najeriya yayin da kuma gwamnati ke ci gaba da garkame kan iyakokinta tare da hana shigar da abinci bisa manufar karfafa noman a cikin gida wannan yanayi ne ya ƙara haifar da fargabar fuskantar barazanar yunwa kamar yadda masana suka bayyana malam hassan zabarmari shine shugaban masu noman shinkafa a garin na zabarmari wanda ya shaida wa yusuf irin matsalolin da suke fuskanta a wannan lokaci noma a gaskiya muna da matsaloli waanda muke ganin ya kamata gwamnati ta sha muna kansu to amma a gaskiya har yanzu dai muna cikinsu duk da haka dai muna nan dai muna yi amma abubuwan ba kamar yadda ake bukata ba kamar yaya abin da ya kawo haka akan kula da tsaro tsaron nan muna jin tsoron inda muke da aikin nan namu na da to a gaskiya yanzu su wuraren ba mu isa mu je wajen ba saboda jin tsoron abubuwan da yake faruwan nan na wa'annan yaran boko haram sannan kuma inda muke noman mun dawo nan kusa kusan nan a gaskiya ba za mu samu wadatuwan yadda muke bukatar noman ba don yadda muke yin shi da a yadda za ka samu ɗari da a yanzu in ka komo ka samu goma sai ka zama kana shawar shi eh, zuwan nesa ɗin ba zai yiwu ba dan na fahimce ka kaman ba a zuwa jeji a yi noma can ciki sai baki bakin gari eh dole sai bakin gari zuwa nesan a gaskiya akwai masu karfin halin da suke zuwa can wannan wajen amma zuwa irin na shahada din nan ba zuwa ni wanda zai zama mai nutsuwa da kwanciya hankali ba to ya yanayin abincin yanzu haka yanayin shinkafa a wuraren nan to a gaskiya shinkafa alhamdulillah amma muna da matukan kasu ga abin da ya shafi noma dan abin da yake fita da abinci sai mu ce sai dai mu ciyar da wani state ba state na Borno ba ga abin da ya shafi shinkafa shinkafa insha Allah tabaraka ta'ala zubar mari tana da matuƙa alfahari akan noman shinkafa to amma a gaskiya yanzu tana da nakasu motocin da za su fita a kullum kamar misali mota biyar shida zuwa goma a da amma a yanzu a gaskiya ba ma da mota ɗaya wadda za ta ɗoka ta fita state ɗin nan daga nan zabar mari amma a gaskiya wannan al'amarin ba abin da ya ƙara kawo mini shi illa na kasu ga abin da ya shafi aikin noman nan to da yanzu ana ce mai shinkafa ya tsara da nawa ne shinkafa yanzu da yanzu nawa to a gaskiya da shinkafa muna sayar da ita 450 har zuwa 500 sannan kuma yanzu gashi wani irin al'amari ya zo muna wanda ba mu taba gani ba a zubar mari shinkafa naira 1400 ana sayar da shinkafa to wannan al'amarin ya tayar da hankalin dukkan wani wanda yake kula da iyali abinda bai wuce 500 ba a da a yanzu gashi har ya kai haka Malam Hassan Zabarmari shugaban manoman shinkafa a garin Zabarmari. To har wa yau wakilin namu ya iske wata mata mai suna Nana Binta Muhammadu a gona yayin da take noma wadda ra'ayinta ya sha bamban da na saura domin ko cewa ta yi ta sadaukar da ranta domin ciyar da yaranta. La'akari da cewar idan mutuwa ta zo ko a ina mutum yake to fa dole sai ta same shi. eh ta ya za mu muna da yara kuma baban su ba lafiya shekara goma abin da za a ci babu shi yasa muka sadakar da rayuwar muka zo cikin gona in amin ji kara ana wani harbi sai mu yi gudu kuma gobe kuma mu sake mu dawo mun sadakar da ranmu ne an Allah taimake mun tsira mun tsira ba mu tsira ba duk abin da Allah yi mun bar wa ubangiji saboda muna da yara kanana gida to ya za mu mun zo na gida ma ba abinci shi ma mutuwan ne ya same ka ma shi ma mutuwa din ne kuma ga yara ba sun babu ba yara duk kanana to ya za mu dole mu iyaye mu fita mu nema yaran ke nawa yara na goma eh, Lai na shiga shekara na biyar da shiga jeji baban su kuma yana da shekara goma ba lafiya na zaune kuma gashi ya girma na ga wahala mu nema na duk na fitar da yara makaranta suna talla suna sana wata rana bashi wata rana babu wahalan ya yawa sai na ce nema nuna min inda zan fara gwada noma shi ne sai aka koya min ina shiga ina lallaba muna samu abinci da samu ci da yara mu rufa kanmu asiri kuma gona haya eh haya ne muke biya kin gama ya kike da su sallama su da abincin ko kuma kudi kike biya ah, kudi nake biya an muna bada dubu goma sha takwas mu nema kafin damuna mu biya sai abincin da mun samu kuma mu dan bada zakka dan shuwal daya sauran kuma sai mu dan lallaba da yara mu ci duk da haka ba zai kai ka har wani damuna ya zo ba kallabi tsakanin rauna na na binta muhammadu Allah in ba ka da ni alhaji umar magidanci ne a maiduguri shi kuma a nasa bangaren roƙon gwamnati ya yi da ta yi wa allah ta buɗe iyakoki domin samun sauƙin tsadar kayan abinci yanzu maganan abinci ne damuwan abinci yau masara kwana ashirin ya zama dubu goma sha daya da biyar kwano ashirin da nawa ne da dubu hudu da biyar ya zama dubu goma sha daya da biyar ya ninka to shine ana kuka kai ga kuka na wa hamidu ali ya kamata ya ga shugaban kasa shawara na gari magana abincin nan ya kamata ya shigo yanzu talaka suna wahala akan sadan abinci shinkafa kan talaka bai sai ci haka magari rogo to shi yasa muna filin wa wannan kontrol na kwastam ya dubi mu da idon rama ya dubi kasan da idon rama muna addu'a da mu da kasan da shugaban kasan da shi karan kanshi duk kuma muna addu'a ubangiji Allah ya kare mu domin rigima na da mana cikin Allah ya mu ga karshen ta amma shi ya ce a rufe boda kada shigo da shinkafan waje da sauran kayayyaki saboda wai a cewa mu ma nan muna noman me yasa bara mu ci namu ba za mu je muna amfani da na waje saboda an an sai namu na gidan mu ma za mu samu kuɗin shigar da sauransu ina ga shi yasa ma ya ce kar a kana shigo da kaya wajen kaman kai a ganin ka ya abin yake eh ni a ganin noman ba zai yiwu ba me yasa eh ga mutum ba kai saka bar duk da kilomita hudu ba za a kashe mutum gashi shekaran jiya na an yanka mutane hudu a gona a nan hanyar mari sun aikata saboda haka maganar noma bai yiwuwa sai dai in Allah ya kare mu ga kariyan shi kadan Allah ya sa shugaban kasan ya dage kamar yadda yanzu yana kokari kuma sojojin mu suna kokari amma boko haram da yanzu sun kai ga ya kai abun abun ya kai intaha shi yasa muna roƙon Allah muna roƙon shi Hamidu Ali ya gawa shugaban kasa domin yau ya ce a shigo da abinci insha Allah nan da sati da zaka ga abinci sun faɗi to a nasu bangaren jami'an tsaro a jihar ta borno sun ce suna bakin kokarin baiwa manoma kariya duk da irin kalubalen da suke fuskanta a cewar alhaji abdullahi ibrahim kwamandar rundunar ba da kariya ta civil defense a turanci eh to abin da za mu iya cewa saboda har yanzu mutane da suke suka bar wuraren su muna kara ce musu su yi kokari su koma amma sun tsorata saboda abubuwan da ya faru a baya to muna kira gare su su koma sannan na biyu har yanzu da aka ce kayan aiki baya isa amma haka mun gode Allah ya kun ga baburan da shi kwamandan janar mu ya bamu saboda a lokacin kaddamar da wannan aikin in muka samu kira za mu shiga to akwai inda mu motoci ba sa iya shiga amma wannan baburan za su taimaka amma kara mana da motoci muna mai farin ciki saboda muna so mu faɗaɗa komai har zuwa zuwa ƙananan hukumomi 27 na cikin wannan borno yanzu suna guda biyar to muna zaton in allah ya taimake mu za mu ci gaba kaga kamar jere municipal dikwa da mafa da kuma nan kwandiga to muna kokarin eh, yanzu za ka akwai wata mota da muka tura wa biyu saboda za mu ci gaba da zuwa can wurin to daga jihar borno sai kuma yankunan taraba da adamawa inda a nan ma wasu sassa ke fama da hararan 'yan bindiga da satar mutane domin karɓar kuɗin fansa abin da shakka babu ke barazana ga bunƙasar noma duk da ƙoƙarin gwamnatin najeriya na ƙarfafa wannan fanni kamar yadda za a ji cikin rahoton da wakilin muhammad Alhassan ya aiko mana daga jalingo baya ga hararen 'yan bindiga da satar mutane yankunan na taraba da adamawa kan fuskanci rikicin kabilanci lokaci zuwa lokaci matsalar da ita ma ta yi tasiri kan fannin noman a yankunan karkara matsaloli da yawa ne ke gunshi a cikin dazuzzukan tarayyar ƙasar nan waɗanda sannu cikin hankali suka mayar da manoma 'yan kallo domin kuwa ba sa iya koda noma abin da za su ci bare a yi zancen sayarwa don buƙatun yau da kullum audu ali manomi ne wanda a bana ya rataya fartanyarsa saboda gudun abin da ka iya zuwa ya komo kan rashin tabbas da yake da shi dangane da gona da kuma masu satan mutane suna garkuwa da su batun maganar noma a wannan shekara akwai kalubale sosai wadda mu manoma muke fuskanta maganar noma ba zai yiwu nan kusa ba ba na tunanin ma idan aka wuce wannan shekaran shekara mai zuwa zan sake zuwa daji don akwai hatsarori da dama akan abu da ya shafi maganar noma kaga a wancan shekara akwai traktor da muka je muna aiki da shi a gona masu garkuwa da mutanen nan suka bi mu allah ya taimake mu ba su samu daman cin mana ba a wannan shekaran kuma an ɗauki mutane da yawa wadda suke kan hanyar tafiya gona aka je aka ɗauke su aka yi garkuwa da su abu da basu samu ba a noman ma ƙarshe shine iyalansu suka ɗauka suke biya na daga hannu na haƙura ina zaune a gida da iyali na hankali na a kwance dalili ko shine ba zan samu daman zuwa ba saboda wa'annan masu garkuwa da mutanen ba imani ne da su ba kama mutane suke su tafi da su ni in je a kama ni a je ana neman miliyan biyu ko miliyan uku nawa nake nomawa nawa nake samu ina noma abin da zan ci ne sai dan abin da zan sayar wani lokaci fa abin da ka samu a gonan kana jin ka samu yanzu akwai makwabcina da ya samu buhu ɗari da suka kama shi sai suka ce ai suna da labarin buhu ɗari ya samu so don haka ana buƙatan kuɗi sai suka yi lissafin shinkafa nawa nawa ne dubu sha takwas takwas don haka dubu sha takwas ko sha bakwai sai suka buga mishi lissafin kuɗin shinkafarsa sun manta da ya cire zakka ya yi kyauta sannan kuma akwai ɗawainiya to a jihar taraba ina tabbatar maka da cewa na wadda suka haƙura da noma a shekarar nan ni audu ali suna da yawa wannan shine gaskiyar magana yayin da fargabar masu satan mutane ke darkake harkokin noma a wajen irin su audu ali malam mustapha cewa yayi ko baya ga masu satan mutane ya tsallaka rijiya da baya wajen masu rikicin kabilanci wata mun je gonan suka tare mu da suka tare mu kafin mu ankara sun buge mutum daya daga cikinmu hudu daga ciki mun ji rauni sannan suka fahimci cewa mu ba daga cikin kabilu da suke rikici da su bane sa'annan na biyu akwai ranar da muka ba da aiki wa masu turakta domin su yi mana noma nan ma har aka kawo musu hari irin wannan har aka sa wa turakta din wuta sa'annan akwai ranar da kuma muka shirya bayan amfani ya ɗanyi kyau akwai waɗanda ya kamata mu ɗan ciccire su bayan mun cire su nan ma haka muka gudu muka bar su to a takaice waɗannan su ne mahimman ƙalubale dangane da rikicin kabilanci wane irin matakai gwamnati ke ɗauka domin ɗinke barakar waɗannan matsaloli wanda zai ba wa manoman gobe mai haske Dan Juma Adamu, kwamishinan yada labaru ne na jihar Taraba. Gwamnati tana da gwiwa da jami'an tsaro saboda wayansu wuraren abubuwan kaɗan-kaɗan da yake tasowa da rikici ma suna haɗa ta yakan maganta su sosai haka irin 'yan fashi ɗinnan nan eh, da makamai da kuma masu sata jama'a na abin nan ai kaga akwai jama'an tsaro suna ko taina kuma kana jin labari kullum suna nasara a maganta irin wa'in abubuwan duk wani taimakon da suke nima wanda zai sa su yi nasara a wannan aikin nasu shi gwamnati baya ma wata wata sai ba su haka abin take to abubuwan da kamar da na faɗa ba ko ina ne a taraba akwai wa'annan rigigin ba to kuma saboda maganan zuwa gona din kasan taraba gaba ɗaya al'umman taraba gaba ɗaya manoma ne kuma allah ya ba mu kuma albarkacin ƙasa wanda ya taimaki taraba da a cikin fannin noma ba taraba ba za ta sha wuya sosai a cikin amfanin gona ba saboda duk abubuwan da zai kawo wa'annan cika duk gwamnati tana maganin tasu duka. Ban yi ƙasa a gwiwa ba har sai da na tattauna da masana harkokin tsimi da tanadi domin jin inda ƙasar nan ta dosa musamman kan shanin tsadar rayuwa da kuma tashin farashin goron zabi da kayayyakin abinci suka yi. Profesa Ahmad Bawa Bello na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola ya min tsokaci. Yanzu misali an ce abinci yana da tsada ana sayar da buhun masara dubu buhun shinkafa dubu ishirin da biyar so ana kukan a ce a je a kawo abinci daga kasan waje ba mu ki ba da ya kamata a yi wannan abun tuntuni amma a yanzu dole sai an sa mataki sosai in ba haka ba za a kawo abinci daga kasan waje zai kada darajar abincinmu na gida in ya kada darajar abincinmu na gida kuma manomanmu za su faɗi domin a lokacin da wannan abincin zai iso ƙasar nan lokaci ne ake girbi to in ya darajar kuɗi ya abincin faɗi sosai kuma zai hana mutane noma shekara mai zuwa in ya hana mutane noma mai shekara mai zuwa kuma idmin za mu sake kawowa wasu kuma daga ƙasan waje so wahalan da muka yi a baya ya zama banza wannan wahala da ake ciki alama ce ta cewa al'amura za su miƙe nan gaba kenan alama ne domin menene in ka ce ka kana samun abinci daga kasa daga waje ka rufe bodanka dole ne za ka sha wahala a ciki in ka duba north korea da south korea sun ji jiki sosai eh so wayannan kasashe da suka suka fama so don haka dole ne mu sai mun ƙara hakuri komai kyan gwamnati kafin ka ga amfaninsa ba zai kasa shekaru goma ba akwai bukatan hubasa daga bangaren jami'an tsaro da gwamnati wajen shawo kan matsalolin tsaro da kuma tsoma kai cikin harkokin noma domin cirewa al'umma kitse a wuta ahmad alhassan daga jalingo arafai hausa To da wannan rahoto na Ahmad alhassan muke karkare shirin na wannan mako. a madadin abokan aiki da suka yi hidima wajen haduwar shirin bilyaminu yusuf da kuma ahmad alasan nura ado suleiman da na jagoranci shirin ke fatan mu huta lafiya